Al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan lokaci. A ranar Asabar ɗin nan mai zuwa wadda ta yi daidai da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu, babban malaminmu a sheik Yahaya Ibrahim Masussuka zai jagoranci wa'azi a garin Maraɗi a bakin Nasarun Minallahi 'yan kasuwa tsohuwa a cikin garin Maraɗi, jamhuriyar Nijar. ana gaita al'umma daga ko'ina Allah shi ba da ikon zuwa amin kamar yadda aka sani malam yana fara gabatar da wa'azi daga karfe tara na dare zuwa illa masha Allah wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh